La 万能税 الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيكاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من الدين والإبلاس وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتلوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زامو تشيكا بدا سنارو wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai harfin zai harfin zai kenan zamani to dan uwa yau jawharatul kamal zai wannan shi Ibrahim radiyallahu wannan harfin jauhara ce narka ta haka kuma idan mutum yana bincika karanta ta to ganin manzo Allah yake masa sauki musamman idan ya shirya idan mutum yana so ya ga wanzu Allah sallallahu alaihi kamar yadda masu ganin suka faɗi Allah ya ba mu albarkar su cewa suka yi ba gani ne kawai za ka yi wuri ka kwanta wai ka gan shi ba ka gyara tsakaninka da Allah farko misali kana so ka gan shi sati mai zuwa ko to tun daga yau sai ka shirya ba za ka ƙara fashin can in sallah ba sannan duk abin da ke tsakaninka da iyayenka mara kyau za ka gyara ku ta tsakaninka da su domin matuƙar tsakaninka da Allah bai kyau ba nan ba zai zo idan tsakaninka da iyayenka shi ma bai kyau ba shi ma wannan akwai matsala to sannan kuma ka kulle aibanta al'ummar shi ka kunna ƙofar aibanta su kana so ka gani sati mai zuwa to tun daga yau kar ka zaɓi kowa kar ka aibanta kowa duk mutum da ka san bai da hari mai kyau kar kai mu'amala da shi ba ka zaɓi ka kunna ƙofar mu'amala da ashirarai ka zazanci na hulhuri da zikirori kuma da azumi to sannan lokacin ya yi sai ka karanta adadin da ake so a karanta ne insha Allahu zai so na zamani shi radiyallahu ta'ala an waqahu Allah bi amin yace zamani na ramani ya harbe ni da waɗansu mutanen banza zamani na ba ya harbe ni da waɗansu mutanen banza masu maganganu na banza wal aminu amma daɗin abu annabi amintaccen Allah bihil bauzu albauzu bihi eh, daɗin abin ta annabi ake samun kowane rabo abin da ya sa ban damu da su ba ke amma dai zamani na ya harko su don har akwai da ke jama dalilin bayyana faida waɗannan mutanen ne wani hikimatu fi zuhuri hazihin faidatu fi hadha zamanin fasidi buhul imani fi qulubin nas wa kasratul firaq ad-dallat wal mudilla wa hadhihi al-umma ummatun marhuma fa ufidat ilayhim al-ma'arif wal haqa'iq kay yarji'u li asli fitratil iman ina dalilin bayan saboda zamani na ya harbo min waɗansu mutanen banza masu maganganu na banza wanda za su kifar da duniya zamanin ya kawo su ya tara su a cikin zamani suna gaya manzo Allah maganganun banza maganar da bai dace da martabar shi ba wanda kowace kalma a ciki duniya tana iya kifewa to Allah ya sa zamani na ya harbo mu su amma dadin abun da annaba ake samu kowane irin rabo wani markazi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matakatar dukkan lamarina hmm. alhamdulillah ka gaya ku ce wallahu da kuma kyafce babar rami wannan baya cuta da wato ma'anan hamzu mutumin da zai aibanta ka a bayan idanka lanzu ai gulmanka a gabanka da wanda zai zage ni ba na wuri da wanda ba zai kunyata ba a gabana ma zai ci fuska na matar da ni wannan ba zai cuce ni ba ahaba manzo sallallahu alaihi ya kewaye dufuwar haƙi da halar asirin ubangiji ayoyi habatin kuma ya yi matuƙar kewaye ta wato ya haddace abin da yake cikin taskar asirin kuma ya kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wannan a haɗa bisirrul haƙi ayyuki shine ma'anan wa kama lam takunta alam ubangijin ka ya sanar da kai abin da da can baka kasance ka san shi ba da ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye asirin ubangiji matukar kewaya kuma ya haddace asirin dukkan nufuhumi wanzu Allah sallallahu alaihi ya kewaye halar asiri da kulli ne, ya yi hada da dukkan fahimce-fahimce na zatin Allah wal da kuma sanin asraran ma'anonin sufofin Allah wa a anan ya yi hada ya fahimci dukkan hakika ma'ani asraran shari'a tuhum al ma'ani ma'ani shine ulumu mazalla sallallahu ya samu fahimta wanda Allah tabaraka ta'ala yake cewa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira to har duka ya kewaye ta da sojojin fahimtar shi ya kewaye kuma dukkan asirin da ke wuri ya yi saranda annabi ya kama shi wal ma'ani dukkan ilimin da Allah ya bari wa ma utitum min al-ilmi illa qalila shi ma annabi ya kewaye shi ya kewaye ofishin buhuzu ya kewaye hirkutan ma'ani sallallahu alaihi wa sallam wa hulkanhu shi wace kai ba zai takaice ma bayani shine taskar fahimtar Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine taskar fahimtar sifofin Allah tabaraka wa ta'ala Fanorin shi annaba haske ne al'anwaru dukkan hasake baki daya filkauru kulluhu waɗanda suke cikin halitta baki dayansa da shi ne hasken ya bayyana wa adamu ga baban mu adamu abul bashari alaihi salatu wassalamu mun zammo shi ma fa daga wannan haske ne na muhammadu rasulullah arramzu arramzu wato ramzin sunaye ba lahu suka bayyana gare shi ya samu makamin wa allama adam al-asma a kullaha ko ka ce a ramzu ruhi ba na lahu bayyana gare shi ko kuma ka ce sunaye ramzin sunaye wanda mala'iku ba su fahimce su ba ba na lahu sai ya bayyana gare shi sai Allah ya ce masa ya adam an bi da asma'ihim nan kawai sai ya ba da labarin abin da yake ciki albarkun wamidu albarku Ka ga walƙiyar nan alwamidu mai tsananin haske muhammadu mai suna muhammadun rasulullah matasa ba'a shi ya ce tun lokacin da ya wanka a saman zuciyarka mazanin rahu to shi kenan fa gizai na ribobi fadallat sai su ta kun a ciki wasan ganar yanzu sai ka ga girman ka da matsayinka ya zauna da kafafuwarsa hmm. in ka ga matsayinka bai zauna da gindinsa ba to mu zo da mu bi ruwan ulumu da ma'arifu da haƙa'iku da haƙa'iku da haƙa'iku a cikin zuciyarka hmm. amma in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barin ruwan saman ilmai a zuciyarka to shi kenan magana ya ƙare ka zai zauna da ƙafafunsu ba abin da zai girgiza ka kuma albuhuru albuhuru annabawa da manzanni fa'arraba su ma basun sun annabi lissauri domin su sha ruwan saman madadinsa wa kammala kuma hakika Annabi ya cika su tekuna ita ce tekuna a cikin jawahar kamal ita ya ce minal buhuri albarkin asdai bin zunil arbahil mali'ati li kulli muta'arridin minal buhuri to ana nufin wannan tekunan annabawa ne da manzanni su ne tekuna din wal awani su ne waliyai ƙwarai kenan to saboda haka annabawa da manzanni sun zo da zuciyoyi kamar tekuna amma annabi ciccika su kazakal awani kazakal awani hakanan waliyai masu kama da ƙwarai hmm. inda za su ma annabi ya cika su hmm. inda za to yayin nan fa alfaihu dukkan rabu amma na ya gane mu a gida kawai ya cika annaba ya cika waliyai ya koma ya shuka ba sha komai ba biyar rusulu wal aqdabu hamu wa urshidu wa qad taraku min ba'd zabarahu rahawa har yanzu tekun annabi in kaje zaka same shi shi ya ce yadda ka san ba a sha komai ba yana nan yadda yi annuru haske almuhimu mutanuna wanda ya kewaye ga kasantuwarmu. mu wa to yan wa hakika ya riga ya haska bikulli matani a kowane bagiri mana hullu ya samu waɗanda ake ganin su ba kome wani tsantattu wani razu kuma waɗanda ake ganin su buwayayyu da annabi suke barazana ba su da kome hmm. wa azu waɗanda aka kaskanta su da waɗanda aka buwayar da su duka wannan haske annabi ya warka ya haskaka musu ka maka shehu ya ce kaga hakikaninka ainihin haƙƙin shi ne matofin zatin ubangiji arshin haqiqati domin kai ne gadan nan na haƙiƙa buhi الرحمن arshi العرش استوى على عرش رحمانيته استوى وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين Allah tabaraka ko Tala ar-rahmanu ya istiwa'i akan gadan rahmaniyarsa. Kaji ko? Saboda haka shi annabi sallallahu alaihi shi ne arshul haƙari barzakun fi barzakin fi barzakin kuma mun ta hassun waki ta dubu saboda ga wato al'arshin Allah ba ɗaya ba ne akwai arshin rahman akwai al'arshin karim akwai al'arshin azim akwai al'arshin majid akwai arshul fasl wal qaba sannan akwai arshul haqiqati saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato zatinsa shine madubin zatin ubangiji shine al'arshi na haƙiƙa da shi wannan al'arshi na annabi sallallahu sallama. wasallama wato dukkan ilimin ma'rifa wal sirru da ilimin haƙiƙa. wal manhu da ilimin shari'a da yake bayyana hmm. kaji wato bihi daga annabi ne al ilimin ma'rifa na sanin Allah yashtari yake yayewa ake gane shi wasarru da ilimin hakika wanda shi asiri ne wal maizu da ilimin shari'a wanda yake gwargwaje halar da haram fari da baki wanda yake bayanin komai to duka dai biyu da annabi suka bayan jiha shehu ya ce kai kuma tsaya musta domin a shayar da mu min ainihin ma'arifi daga idaniyar sanin Allah daga idaniyar ruwan sanin Allah da yake kukkugowa ko hmm. ku tsaya a shayar da mu daga wannan ruwa da yake ƙuƙugowa, hmm. daga idaniyar sanin Allah hmm. ahmadu sai aka ce shi wane ne wannan ainihin ma'arifin ainihin idan ruwan ma'arifar Allah sai ce a ah, ba ku san shi ba muka ce ya ce ahmadin bushara isa alaihi shi ne Annaba ahmadu sallallahu alaihi wa sallama fa ya waiha shi wai shi kai mu hadu baki ne mu ɗaga murya mu ce Allah wataran wanda mana asahu fa ya waiha hmm. Allah wataran wanda asahu ya saba wa Allah hmm. Allah wataran duk wanda ya saba wa Allah ya waya man kuma mu ƙara cewa Allah wadaran wanda ya nemi yaki da manzon Allah ko ya mutu Allah wadaran shi kuma Allah wadaran kabarin shi surabun domin manzo Allah sallallahu sallama ta ne ina rabbil bariyati to kakke samban zuwa ubangijin talikai hmm. manyan dukkan wanda ya bauɗe ya hibu wanda ya bauɗe daga hanyar manzala suna sallallahu alaihi ya hibu to fa ya tabe hmm. alhuzu kunyata walbazu da gamuwa da fushin ubangiji waluhu sai ya hufi na hauhu katarninsa hmm. kamewa da wulaƙanci da haɗuwa da fushin ubangiji ya nuhu na hawahu hmm. zai ta san makatarninsa tamamin hmm. hmm. tibalin wato cikar daidaituwa sai annabi tamamin tibalin cikar daidaituwa sai muhammadu rasulullah na ɗin jaja la'uwi jaja na la'an wato manzala da wata karkata yushimuhu wanda zai aibanta shi mm. ko kaɗan sam ɗan bai karkace ba mm. ballantana karkatar ta ɓata shi wa bal'atuhu na haƙƙi kuma shi ne mafarar bayyana zatin ubangiji والفوض walfairu da kuma kwararan mahabba والكنز walkanzu da kuma wato ainihin a taskar ubangiji mm. wato waɗal atoji da haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin mafarar bayyanar zatin ubangiji wato shine a Faifi fabi Shi ne wannan halar fabi arabuni wal faidu da kwararan mahabba fa ahabbtu an urafa shi ne walfaidu walkanzu da kuma wato manzana suna sanar shi ne asalin taskan nan da Allah yake faɗi kuntu kanzan lam uraf shi ne walkanzu shi ne asalin wannan kuntu kanzan lam uraf to ifadatuhu shi ne shi wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajalli ne na kwarari minhu daga Allah ilaihi zuwa ga Allah wa illahu wa mun cewa shi wannan maganganu da kaji fa ana yi la sirru wallahi asiri ne la ba haka haqaiqi a wurin ma'abuta ilimin haqiqa wal nubuzu wal nubuzu sarwance hmm. wannan ba karatun ka bane hmm. ya ce wannan bayanin da muke yi ba karka ji muna cewa ba a yi muka ainihin haƙƙi ta kasbu kasbu mai ma'ana na shi ne zafin Allah sai ce da shi ne ba ko ce kai shiga hankalin da kasbu wannan ana magana ne da sirrin da da ahal haƙaƙi wallu kusu in kana cikin su saurare mun baka cikin to shagun ne ka wuce wasalla alaihi wasalla alaihi saboda haka za ki yi tajalli gare shi minhu tajallinsa daga gare shi bada wato shi ne salatin Allah minhu daga Allah bada'an farko wa masala da kuma ƙarshe salatar wannan salati da albarkacin na salatan alal hadi na salatan wannan salati alalhadi Ka tabbata bisa annabi mai shiryar da bayi da albarkar wannan salati arramu duk wani zaurance da ishara baha ya bayyana a gare mu amma mun gane shi hakikatan haka kadar yin عليك صلاة الله ثم سلامه يا رسول الله صلاة تراقينا القدسي رسول الله سلام على تربيه sallallahu alaihi ali ya ce gaisuwar aminci ta tabbata alama al'amini bisa annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta al'amini wanda ya amintacce jalisi ta abokin zamana salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal badri a bisa annabi wanda yake cikakken wata almuniri mai tsananin haske anisi ta ji abokin firana salamun Gaisuwar aminci ta tabbata ala hazan nabi amsa wannan babban annabi ar-ra'isi wanda yake shugaba biwatti qiyami ina so a rika mai salati duk sanda zan ta tayi tsaye nusra waqti jumu'ati wanda nake so a rika mai duk sanda na zauna salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal murdi a bisa mai juyarwa li kulli mahausi dukkan lokaci na rashin sa hmm. ka ji lokaci na hisi ba akwai shauran rana yake da hisi ba ko eh, idan za ka dan je kai bige bige ka ce a duba ma ta ce a wannan lokacin na hisi ne sai za mu ce a ga gida ya ta burgo ko ba haka ba ko ina za ka ji aka ce lokacin na hisi ne duka salatul fatiha hadiya ga annabi kuta wallahi zai juya lokacin ya koma da lokacin samu lokacin arziki ba ruwa annabi da wani nahisi sabu so da so ya ce to na gaishe ka shugaba mai juya lokacin rashin sa'a lokacin ko rashin sa'a ne in da an yi ban kwana da kai zai koma lokacin sa wanda kaga ya fita nema ya haɗu da rashin sa'a bai sallama da shugaba ba da ya ji ya sallama da shugaba ya kai hadiya to da ya hadu da sa'a a hanya salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal ja'i a bisa wanda izo mana da kulle na fisi kulle na fisi da dukkan wani abu wanda yake mai tsada salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal magoli ya tabbata bisa wanda yake wato mai sanya tsada da kulle gurusi ga dukkan takardu hmm. duk wata takarda annabi ya sa ta yi tsada ko kuma ka ce ga dukkan rubutu hmm. eh, ga dukkan wani rubutu hmm. manzala filasar shi ya sa rubutu ya yi tsada eh. salaman gaisuwar aminci ta tabbata alal mabudi hausa annabi wanda yake mai bayyanar da ha alukunsi farjinin dukkan rubutu ko kuma farjinin dukkan tawada ko tawada ta hmm. manzala shi ya sa rubutu ya yi darda shi ya sa tawada ta yi darda hmm. domin da ba dan rubutu ya rubuta tarihinsa ba tawada ta rubuta labarinsa ba da wasu darda to daga shi ya sa takaddu rubutu ya yi darda tawada kuma ita ma ta yi darda hmm. salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal gazi bisa annabi wanda yake mai kai hali da kullum da dukkan rinduna kowace iri hmm. manzala shi ne gazi mayaki da kulle khamisi da dukkan rundunar yaki hmm. wato rinduna kowace iri yana kai mata hari rundunar nan ta aljanu ce ko ko ta mutane ko ta shekaru ba ruwansa da yawan rundunar ku ya tashi kawai zai tunkare ta salamun gaisar aminci ta tabbata alal mafuda a annabi wanda yake abin ba wa fansa da kullum mafosi dukkan rayukan halitta ba gida. Hmm. Eh. Salamun. gaisuwar aminci ta tabbata ala tajin a bisa annabi wanda yake kando da kulle arosi dukkan wani ango da aka daura wa aure da kowane irin makali mm. kowane irin makali aka daura maka aure da shi to annabi ne kambar mm. Salamun. gaisuwar aminci ta tabbata ala shafi a bisa annabi da yake warkar da kowace irin cuta faƙaddin masasisi faƙad Hmm. daga shafa kawai hmm. ba san sa magani ba kowace irin cuta sai shafi wurin shi ke nan kai sai ta wani sha bibi masisi ba kai mai warkarwa daga shafa kawai hmm. ba san sha magani ba ba ka ji dan kata da ba cewa babu wani da mai yarke da hannu yana zuwa ne da ce da wani gani ka ba wannan na shafi wurin sai ci wannan na fi ganin da shi ta fito Na'am, salamun gaisuwar aminci ta tabbata a ya turbi a bisa gonar da nake noma a ciki wa arbuburin su da kuma ƙasar da nake yin tashi a ciki. Salamun gaisuwar aminci ta tabbata a ragar su a bisa shi kansa da shan nawa wa biyu a da kuma rijiyar da nake bar ruwa mai suna a mm. Wanda ta haɗiye zoben annabatin shuru. Mm. Su uku ana yashe ta amma ta fito da ba. salamun gaisuwar aminci ya tabbata aladdari a bisa annabi wanda ta malami masani da duni burin sun ba tare da yan karatu ba malami masani dari malami masani da duni burusi ba tare da ya jan koya mai ba salamun gaisuwar aminci ta tabbata alal mu'min a bisa annabi wanda ta mai bayarwa da duni maki ba tare da ya kidaya ba wannan yin kyauta ba a lissafa ba ka kawai za in ya so ka tafi da kai da iyali duk rubuci Allah ma alayhi hmm. salatun lahi salatun Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sahuhincinsa wa adalan gidansa wasa. da kuma sahabbansa waɗanda su ne rukunsu wa gabanni shuwa gabanni a kakatuwar gidan lafi La ilaha illallah la ilaha illallah sha kuma nake samun waraka da shi shaƙa alin ibati to an shi ne yake tsiya kama ma'abota kin addini na maganin hmm. da yake warkar da ni shi ya halakar da ma'abota kin addini na wal fushi da kuma ƙarna wa zaka kamar an ce shi wani magani kenan ya ce wa zaka wannan magani da nake sha wanda ya halakar da ma'abota kin addini ta ko shi ne babban littafin nan alkur'ani kada ata hakika ya zo mana ni na larishi daga larishin Allah hmm. ya mustafa ya annabi abin zani shara'ata lana kai ne ka shar'anta gare mu hmm. kai ne ka shar'anta gare mu ka'ida ah, ah. Hmm. ƙa'idan kana mai jagorantar zaun fauzi ma'abota samun rabu wani da kuma samun yardar Allah da albarkar wannan shari'a ɗarga zaun fahushi don ka kore ma'abota alfasha hmm. Hmm. shuru shuru sirabi sallallahu shi ne bayyanar ranar shirya hmm. fallaihu ta ga dare gwagmaran ya cika da hasken wata Gari hmm. eh, an san dare baki ne to amma zuwan annabi Gagai ya zama mukumiro hmm. fantar kamar hasken wata kayaunin kai ka ce rana ce wati fasir wati fasir ka tafi kawai hmm. ka tafi kan ka tsaye wati a cikin wannan zamanin nawa ila la arshi ilal farshi tun daga nan ƙasa ilal arshi in kaga dama ka wuce ka tafi arshi hmm. ne duniya ta yi haske a wannan zamanin na aka fasir ka tafi abin ka kawai hmm. in ka ga dama ka tafi daga nan ce ina zuwa ka ci al'arshi hmm. shama bihi wato da albarkar wannan littafi da manzala ya zo mana da shi shamanna mun shaƙi rayuwar sa'adati hamshin arzikin lahira lattafi muna bin sawun rasulan manzu. adana. wanda shiryar da mu na fazi sirra muna kiyaye asirin halara na ba ba ma bayanar da shi ga waɗanda ba a halansa ba ba ma bayyanar da asiri sai ga waɗanda suke a halarsa wanda suka cancanta su ji su kiristoci ku zo ina kiranku. ila ilan manhajin sauyi ku taho zuwa tafarki ne kanke madaidaici lina abubuwan domin mu haɗu tare da ku mu bautawa ilahan ubangiji barana wanda ya halicce mu ya ƙage mu daga babu lani santin ba dan bautan mutumin nan mai suna santu ba wala manshi mutumin nan mai suna manshu mm. wasu mutane ne kiristoci fastoci ne a senegal duk rigimar da ke tsakanin gwamnati da musulunci suke haɗa ta Kuke zuwa suke kai maganganu maganganu maganganu akwai shekarar da suka sa aka ce makar kowa ya sallar juma'a ita na aka ce ba za a yi juma'a ba ibrahim ya ce ai babu abin da zai hana da sallar juma'a amma ni ban matsa kowa ba amma ni ka ni da iyalai na mu za mu sallar juma'a kwanan kuwa sha ɗaya da rabi shi ya fito ya shiga masallaci ina karatun alkur'ani har lokaci ya yi aka yi sallah sannan kuma aka ce to shi kada ya sallah yi eh, shi kada ya sallah yi eh. to ana neman malamai ka to kuma malaman dama ba san sa suke ba yawa an shi kenan yanzu ya haɗu da gwamnati za a yi maganin shi aka zo shi kuma yi zuwa da wuri sai da duk malamai suka zo an aje babban kujera wanda ake tani shugaban ƙasa ne ta ita zai hau da ya zo malamin sun gama cika yana zuwa yin sallama kan tashi tashin tori ba tashin allah da allah da sandansa tap tap tap tap sai ta kari babban kujera yana hawa ka ya kara shugaban kasa shi ya sa security a wurin sosai ya kuce tun ba da sun aka ce duk suru ya ce aka yi aka ce ya gogon da ya zo kun yanar da wani kuce ya shugaban kasa sace wannan shi ne shugaban sun iya ba ne kawai amma wanda shi ne shugaban tun daga nan ya zama duk abin da zai sai da izinin shi shi ne shi yi nasiha yi nasiha ce bai kamata wani mahaluki ya hana mu abin da Allah ya shi a yi kai magana musa na aka tashi shafa jirgin kaga gefen ramin wuta harin wanda yake mai ruftawa matanhara to ku ba kiristoci duk sanda wannan rami ya rufta da ku lantara to kai fada ko kai fasto lantara sabila salami hmm. har abada ba za ka ga hanyar zaman lafiya ba. Raira ban banda kunyata ma alhadishi tare da wadatacci a rayuwarka. Hmm. faya wahaman kai Allah ne wadaran wanda na amsa yawa yi gari Muhammadu fasmahu Annabi Muhammadu shi ne abokin faɗansa Allah wadaran wanda ya zama Annabi Muhammadu shi ne abokin faɗansa Lada yau ya hashirin jinni kuma ranar da Allah zai tashi aljanu Wani insi da mutane wani washi da dabbobi to wannan mutum zai cubansa wallahi malam wani kuwa ran da Allah zai tashi aljanu da mutane wanda ya ce annabi Muhammad shi ne hutun faɗin sa ranar zai ci ubansa kuwa a wani kuwa alayhi salatun lahi Allah ya tabbata a gare shi masala sannan wani sa albarkacin wannan salati rabu ikwani ya Allah ka ɗaukaka yan uwana ya sahayi da kuma abokaina da ake shi hakanan iyalaina da makusantana alaihi salatun layi salatun Allah tabbata a gare shi masala wannan duniya da lahira da kuma samu irin na ƙarfi eh, dukkan mutum ya ce zai tauke mutum a tauke shi alaihi salatun lahi salatun Allah ya tabbata a gare shi masalatun sa a kuma kasance a habari da masoya tabbata gare shi masalamu sannan amincinsa wayalu mamati wayalu mamati mutuwa ta ta yi daɗi bayalu ka za a yi shi sannan kuma rayuwa ta yi ta ma ta yi daɗi ana sai gabatar da mutuwa a kan rayuwa mm. saboda ya kusanta ƙwarai kuwa mutuwa ta ta yi daɗi to haka ne ita ma rayuwar ta yi daɗi kamar mutuwa ka ga kai da zaka ce Allah ka sa mutuwa ta ta yi kamar yadda rayuwa ta ta yi shi da yake dama sai ya riga ya mutu ƙwarai kuwa matacce ne yake tafiya a ban ƙasa sai ya ce to Allah ka sa rayuwa ta ta yi daɗi kamar yadda mutuwa ta ce yi daɗi a ƙwarai kuwa. Alayhi salatu lahi salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salamuhu amincinsa amin da iyalan gidansa wa da kuma sahabbansa mawuda Ahmadu. matakar shiryar annabi ahmadu yamshi yamshi yana tafiya ko ina Kasa-kasa, gari gari gunduma gunduma layi layi gida gida ɗaki ɗaki matakar shirya annabi tana yawo ko ina to amai salati haka na ya shiga Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah حرف الصاد حرف الصاد وقتي شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبي آدم يشي وقتي لوكتشينا سفاليا يا سركت أجين والحبيب ومنك ومسوينا محمد رسول الله yufassisu yana keɓanta na da asirin da babu wanda ya san shi wa inna domin cewa ni nan da kake gani a hoto ana iyas mahabubun libaha abun so ne ga annabi mai tsakin zuciya mai fiye da mukassasu mukhassasu abun keɓancewa da shi mm. ni nan kamar an yi ne ma saboda annabi Allah ya keɓance annabi da ni kamar yadda Allah ya keɓance ni da annabi to da ka ni mukhassas ne kowa a cikin ba muradun muradun ne manufar ubangiji la masarri domin ɗaukan asirin khalifanci min qabli na tun kafin tasowa ta murabbin kuma ne ne mai tarbiya mai reno li kulli arifina ga dukkan waliyai waɗanda suka masana Allah wa mafulusu. wa mafulusu kuma ne ne mai tantance su eh, Ne ne mai tantance su mai kubutar da su daga hijabai mai raba musu makamai alko ne ne nake tarbiyar ruhin arbai tun kafin a haife min qabli nash'ati tun kafin a haife ni nake renon masana kuma ni ne nake tantance su kai badal ne ko macan shiga cikin abdalu kai watabu ne ko cikin autadu kai naqibu ne koma ma cikin nuqabawu kai fardu ne shiga cikin afradu kai jami'i ne koma cikin jami'ai kai kausi ne kai ma koma can. amma nuna ƙaniyar gaibun fi jami'in wani wa ma ni wa rabbi fil hawadin yi. saboda haka ni muradun ne ne da hamli sirri ni ne abin nufi domin ɗaukar asirin khalifanci inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa baina. an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala hal insanu sai ka gano insanu laula alamar insanu marrahamanu yarkashu nuna barukan insanu insanun kare sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ala alaƙaɓaru wato manya-manyan kudubai wa sha idan suka shiga ɗinuwa suka fita hayyaci yawman a wata rana bima shaɗin a halaran maganar zaki ra'auniya sai kawai su gani waƙadu ilayya su jawo su zo su sunkuya a gabana wa akhlasu su tsarkake tauhidi ga zatin hmm. ba gare mu ba hmm. ra'aytu rasulallahi na yi ido na yi tozali da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wasa da muka haɗu kuma sai yi mun bayani baki da baki gaba da gaba wa annani ya ce cewa ni din da kuke gani barham abdullahi safirun lahu ni ne ambasadansa ni hmm. ne jakadansa hmm. fil kainati a cikin halittu baki daya mukhallisu mukhallisu mai kubutar da bayi daga barin halaka hmm. ni ne shi eh, ni ne wannan mukhallisu mai kubutar da bayi daga barin hijabi daga barin halaka annabi ya gaya mu wannan baki da baki alaihi salatun lawi. salatun Allah ya tabbata a gare shi kuma salatun sa wa alihi iyalan gidansa wa sahabi kuma sahabbansa samau waɗanda suka ɗaukaka wa tafassasu suka keɓanta da abin da wani su bai da shi a ga gidan lafi ya rabbi ya rabbi يا رباه يا صمد وكل جلوسا لنا يا واحد العهد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس بيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا نب أنت القياس لكل خائب وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرش لأمة خير الخلق قرنهم ولا ينالهم نسب ولا عصب بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الله الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى كتب محمد الآل وأساته سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره والمداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين